أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إنا ما يروقون الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira innahu waliyu zalika wal qadiru alai <clears throat> Allah ubangiji ya samu rana ta ashirin a yau ga wannan wata mai albarka na Ramadana na wannan shekara tamu mai albarka ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da biyar ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya biyar ko? alhamdulillah muna nan dai a sura nan mai albarka suratul araf za mu tashi aya ta ɗari da uku insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم بعثنا من بعدهم na'am a jiya mun karanta ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi shu'aibu da su da kuma yadda ta kaya tsakanin shi da mutanensa su ɗin ma ba ta canza zani ba kamar sauran al'umomin da aka aiko musu annabawa imani dai ya gagara abin da ake bukata su ma ya gagara daga ƙarshe dai Allah Ubangiji ya halakar da su ya gama da su bayan mutanen annabi shu'aib daga baya Allah ce summa ba'athna min ba'dihim sannan daga baya bayan waɗancan da muka gama da su na ƙarshen su sune mutanen annabi shu'aibu din nan Allah ce bayan su sai muka aiko annabi Musa alaihi salam shi ma bi ayatina da ayoyinmu da wahayinmu da saƙonmu da dokokinmu ya je ila fir'auna zuwa ga fir'auna kai tsaye wa mala'ihi da manya-manyan mabiyansa da manya-manyan na hannun damansa shi fir'auna ɗin shi ne mala'u yanzu ana so a faro wa'azin daga sama ne a gangaro ƙasa da daga ƙasa ake farawa a haura sama yanzu za a hau sama ne domin wannan ɓarnan nasa shi ya ce shi Allah ne ma kaga ya kamata wannan ya zamanto nan ne za a yi focusing da'awa nan ne za a fuskanta za a tasan kai tsaye domin shi saƙon nashi ma ya fi na kowa waɗancan su bauta wa gumaka suke shi kuma wannan ya ce shi ne ma'allan ma da ya cancanta a bauta kaga da'awa ita ma sai ta canja muka tura annabi Musa bi ayatina da ayoyinmu ila fir'auna zuwa ga fir'auna shine wato sarkin Misra a wannan lokacin wa mala'ihi da fadawansa da ministocinsa da sojojinsa da ‘yan majalisansa da ‘yan fadansa duka muka tura annabi Musa ya je ya same su amma fa zalamu biha ai fa kafaru biha suka kafurce wa ayoyin azulmu zulmu anan bi ma'ana zulmu allazi bi ma'ana al-kufr sami wal kafiruna humu zalimun kuma suka kafurce wa ayoyin suka bijire wa ayoyin suka juya musu baya suka ƙi karɓan wannan saƙon Allah ce fanzur kaɗan jinkirta kaɗan kaɗan saurara kaɗan za ka ji labarin kaifa na aqibatul mufsidin yanda ƙarshen waɗannan maɓarnatan zai kasance a nan gaba Allah ce ka ɗan jinkiri ka ɗan kadimu a hankali za ka ga yanda ƙarshen su ya ƙare wa qala Musa annabi Musa da aka bashi saƙon ya zo wannan aya tana wato ka abun a takaice ne tana summarizing kisa. amma idan ka je suratu ina suratu taha to za ka ji bayanin dalla dalla wani irin ma'ayoyi Allah ya ba mu annabi Musa a cikin su har akwai sanda ko da take rikidewa ta koma macijiya a cikin su akwai hannayen hannunsa wanda in ya sashi aljihu ya fitar zaka ga hannun yana haske yana sheki yana kyalli ba tare da hasken ya cutar da ido ba idan ka je can cikin suratu taha duk zaka ji yanda Allah ya shirya shi annabi Musa yace wa ma tilka biyaminika ya Musa قال هي عصاي أتوقع بها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها ولا تخف فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناهك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى إلى فرعون وملئه yace me kake rike da shi lokacin ya baro madiyana ya gama yi wa annabi shu'aibu kiwo kiwon da ya ya masa na tsawon shekara takwas akan ya aurar masa da ƴarsa Ba ya gama shekara takwas ɗin ya ƙara har jara na biyu ya gyaran shekara biyu ya zamanto shekara goma suka gama shi kenan ya ɗauki matarsa suna tafiya sai har ya hangi wuta ya ce umkusi la inni anastu naran ki zauna a nan ni na hango wuta bari in je wataƙila in samu labari ko wani wanda zai ɗan mana abin nan rakiya ya nuna mana hanya da ya je kawai sai nudiya sai yaji an kira shi kawai a janibin turin aiman a turi sina ya ce ya musa inni an Allah mai maganan nan da kake ji ni ne Allah mahaliccinka ka an alayka shirta kalmanka innaka bil wadi kana wani daji ne mai albarka tsarkakakke shirta kalmar ka zan gana da kai yace innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri ni in nan mai maka magana ni ne Allah da babu wanda ya cancanta a bautata masa sai ni saboda haka kai ka fara bauta mu da shi aka fara fa'budni ka bauta mu daga nan Allah ya tambaye shi me a hannunka ya Musa yace sanda ne me kake da ita yace ina kiwon dabbobi da ita kuma hadas ne annabawa dukkan su sun yi kiwo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min nabiyin illa wara al ghanam babu annabin da Allah ya aiko sai da ya kiwon dabbobi sai yace me kake da ita yace ina dan dogaro da ita haka in na gaji sannan nakan kakkabo ganyen bishiya ga dabbobi na su ci sannan ina da waɗansu bukatu ya Allah daban-daban da nake da ita yace jefar da ita kawai ya jefar da ita ta zama to katotuwar kumurci yace ce ta za mu mai da ita sandan yadda take a da ya damka da izinin Allah ta koma sanda yace ce sa hannunka a aljihu yasa yace fito da hannu ya fito da shi sai ga hannu yana sheƙi zai iya hasta ko ina ana yana sheƙi amma linnazirina ga masu kallo har kana iya kallon hannun baya cutar da kai akwai hasken da baka iya kallon abu irin hasken rana irin hasken walda to ba haske bane da zai hana ido kallo ya cutar da ido yace kaga waɗannan ayoyin eh to je ka wajen fir'auna maza maza maza innahu tagha ya wuce gona da iri ya yi claiming ya raya cewa shi Allah ne je ka masa gargadi ka masa wa'azi ka da shi a matsayin shi na mutum shi mutum ne ba Allah ba ne ya yi promoting kanshi ya yi tazarce kasar tazarce ba kyau mutum iya tazarce jawo shi ake a dawo da shi baya barna ce za ta biyo baya ina fata an gane ko aka dawo da shi baya to ita ce iskar take tafiya har yau da annabi musa din ya je din sai ya ce ya fir'aunu a wannan kenan ya ce ya kai fir'auna inni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne an ba ni saƙo daga ubangijin talikai gaba ɗaya ha kaga wanda yake shi shine ubangijin an ce ga saƙo daga ubangiji shi yana ganin jama'a su ne talikan sai ya ji an sa shi cikin talikan saƙon hadda shi to kaga lallai abu ne da zai ji shi kwatsam haka yace kuma haƙiƙun ni mutum ne wanda na tsaya akan gaskiya ala Allah aqula ala Allah illa al a akan alkawari ne ina kan gaskiya da turban faɗin gaskiya na cewa duk saƙon da Allah ya aiko ni da shi to lalle ba zan taɓa faɗan saɓanin haka ba face gaskiya saboda haka qad ji'tukum bi bayyinatin na zo muku da kai da jama'arka da hujjoji bayyanannu kawai min rabbi kum daga ubangijinku ya dada maimaita masa daga ubangijinku fir'auna fa yana jin shi ya ce min rabbikum a can inni rasulun min rabbil alamin ya dada ce masa kuma min rabbikum na zo muku da sako daga ubangijinku yana ƙara maimaita kalman ubangijinku din hmm? kaga da can yace rabbul alamin gaba daya ya including fir'auna yanzu kuma sai ya zo kuma ya keɓance min rabbikum daga ubangijin ku yana ƙara matsawa da yana ƙara jaddada wa fir'auna fa lalle shi fa akwai wani Allah mahalicin shi sama da shi yace saƙon shine fa arsil ma'iya bani isra'il ka sake ƴaƴan isra'ila da kake azabtar da su da suke hannunka kake azabtar da su duk wanda fir'auna ya ji labarin sha bai tare da shi sai ya kama shi yana azabtar da shi to cikin sakon da Allah ya bani ka sake su su biyo ne su je inda za su bauta ma Allah kai free nasu ka sake su kana azabtar da su kana kaskantar da su kana nuna ce su ba komai bane jama'ar ka kabilar ka su kake fifitawa sama da waɗancan qala sai fir'auna da buɗan bakinsa sai yace masa in kunta ita bi ayatin in har ka tabbata ka zo da wata hujja da za ta nuna kai ɗin manzo ne na Allah kuma daga Allah tunda kace kana da hujjoji to fa'ati biha kawo mana hujjojin naka in kunta mina sadiqin in kana cikin masu gaskiya in kai mai gaskiya ne bismillah kai producing hujjojin ka kawo su kawo hujjojin mu ji su atake ba tare da bata lokaci ba fa alqa asahu sai ya jefar da wannan sandar tasa a gaban fir'auna fa idha hiya atake kawai sai ta rikide ta zaman to ubanun wani to maciji ko kumurci mubinun karara kawai gashi a bayyane kawai babu rufaidu a ƙarar kawai gashi nan duk yanda aka duba aka zagaya aka duba aka ɗaga za a ga macijin ne babu wata harka ta rufa ido a nan kawai hatta su ɗan sihirin masu suna kallon shi sun ga babu wani surkulle ko siddabaru ko wata dabara maciji ne ƙarar kawai gashi kawai wannan za a yadahu sannan ya sake zaro hannun shi daga aljihunshi shi fa bai hiya bayda'u lin sai ga hannu yana ya koma fari fat yana sheki yana haske ga masu kallo baya kashe ido yanda ma ba za iya ganin hannun ba na'am na'am da annabi Musa ya kawo ayoyinsa wanda suke tabbatar da cewa e da gaske ne daga Allah yake kafin fir'aunan da ake magana da shi ya yi magana yan fada sun sa baki E ka san ko fada ka je kafin mai martaba ma ya yi magana ko gaisuwa kai wani ya ce an amsa ya amsa maka kawai tun ma kafin ma ya amsa zumudi kenan su ne fadawa masu hana ruwa gudu eh kala almala'u min qaumihi su waɗannan 'yan fadan manya-manyan da suke zagaye da fir'auna ɗin min ƙaumi fir'auna daga mutanen fir'auna mabiyansa a take sai suka ce inna hadha la sahirun alim kai lailai wannan masanin sihiri ne babban masana sihiri ne mai ilimi ne wajen sanin sihiri suka faɗa fir'auna haka ka ranka da wannan fa gogagge ne masani ne a cikin masihirtan ma ina jin malami ne shi kuma fir'auna sai yace yuridu an yukhrijakum min ardikum yana so ya raba ku da garin ku ne yana so ya raba ku da ƙasan ku ne fama ba ta amurun me shawara ka duba Allah kuma yake neman shawara a ba shi shawara kaga daga nan ma ya fadi daga nan ma ya fadi kuma in Allah ne da gaske ya kamata mai ya san duk shirin da Annabi Musa ya zo da shi ai ba sai yayi display din shi ba ko ba haka ba ba sai yayi abin nan din sai yayi an gani din ba zai san ega abin da ya zo da shi ya kamata ya ce ya sani ya kamata tun zuwan shi ya ce na san shirin ka ba bai wuce sanda ba da hannu ko ba su ne ka zo da su to ya ce to ka kawo mu gani kaga bai ma san gaibi ba sai yanzu har ya ce yana son ya fidda ku daga ƙasanku ne kaga yanzu wannan kalmar yana so ya zuga mutane indirectly cewa kada su biye masa zai raba su da jin daɗin da suke ciki baƙin ciki yake yi zai raba su da jin daɗi da mukaman da suke kai domin in suka sake shi suka bi annabi Musa ba za su samu mukamai da shi Fir'aunan ya ba su ba ba za su samu albashi ba ba za su samu jin daɗi ba eh, sai na ba ka mukami kaza mukami kaza za a hure kunnen talakawa kenan a yi wa shi mai wa'azi bore sai ce musu fama ba ta amurun me kuka gani me shawaranku wani umurni za ku bani ka duba fir'auna yanzu mai ba da umurni shi ni ke nema kuma mabiyansa su bashi ne su bashi umurni kalu sai suka ce masa yanzu abinda mu shawara abinda za ka yi arjih wa akhahu yace ka dan dakatar da su kaɗan ka ba su wani lokaci kar ayi abun yau kaɗan jinkirtar da shi da shi da ɗan uwan shi ka ba su wani lokaci a dawo kafin kai ka je kai shiri shi ne ya tambaye su ya musa wani lokaci kuka ga ya dace albaina na wa bainakum mau'idan la na nahnu wala anta makanan suwa yace ka sanya mana wani rana ka zaɓi wani rana da za ka zo ka same mu ma cikin shirinmu don kai sai da ka je ka gama shiryawa ka zo saboda haka yanzu a sa wata rana wanda mu ba za mu saba ranan ba wala anta kai ma ba za ka saba ba sannan a zaɓi makanan suwa waje senta senta inda dukkan mutane za su zo su halarci wajen shine annabi Musa a can sura yace yace qala maw'idukum yawmuz zina mu bari sai ranan biki ranan bukukuwan su irin na sallan su kasar ranar har na ƙauyuka suna zuwa suna zuwa birane za a biki wa an yuhshara nasu buhan kuma a tara mutane da irin sassafe inna lokacin hantsi inna rana ba ta yi zafi ba kasa idan rana ta yi zafi wani ma zai tafi ya ce kai rana na buguna ya ce a yi shi da sassafe lokacin walaha kowa ya zo a haɗu to shine su ka dakatar da shi shi da ɗan uwansa wa arsil fil madaini hashirin ka tura sojojinka da ƴan saƙonka su je almada'in manya-manyan garuruwan da suke lardinka hashirin su je su taro duk wani mai sihiri da aka san shi har ne a sihiri a taro shi a gayyato su kawai in an je gari ma sai a nemi manya-manyan ƙwararrun da suke su ne sama su za a rika zaɓowa ana zaɓowa ana zaɓowa ana tsintowa gayya za a yi akan mutum ɗaya kawai ana nan aka samu lokaci isasshe aka je aka taro su aka tace aka rairaye aka screening aka kawo su aka kankaɗe aka rairaye waja as-saharatu fir'auna masu sihirin da aka zaɓo ɗin sai suka zo gaban fir'auna kafin ranar da za a fara wannan abu kalu suka ce wa fir'auna inna lana la'ajaran in kunna na ghalibin galibin? Eh, ai ranka da aiko ne an tanadi wani lada mai gwaɗi ko an tanadi wata kyauta mai girma ko idan mu muka samu rinjaye ko ai ba za a bar mu haka ba ko Kala na'am ce, a ina ina za a bar ku haka akwai lada akwai sakamako da zan baku mai gwaɗin gaske bayan wannan kyautar da na muku ma da zan muku ma wa innakum laminal muƙarrabin zan kusanto da ku zuwa gare ni ku zamanto cikin yan fada na in wani ya zo mun nan gaba mai irin wannan to ga ku kusa ma ba sai an sa wahala an je nesa ba zan baku mukamai ma ku zo dab da ni ku zamanto dab da ni shi ke na aka yarjejeniya ranar da aka ajiye da annabi musa ranar ta zo aka fita fili ƙalu da suka je sai suka ce to ya musa ya kai musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulki me ka gani mu fara ko ka fara ko kai ka fara jefa irin naka siddabarun da tsatsube-tsatsuben mu gansu ko kuma mu mu fara wanne ka zaɓa qala sai annabi Musa ce musu alqu ku ku fara ku ku fara unga unga unga duka kamun ludayin ku gaba daya ko dialogue aka je ko muqabala aka je to kada ka yadda maki yace kai ka fara ka ce mata kai ka fara ina fata an gane ko falamma alqaw yayin da suka jefa igiyoyi ne can Allah ce fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a Allah ce yan sanduna suka rike da igiyoyi suka zo suka yi ta jefa su falamma alqaw yayin da suka jefar da nasu din suka jejjefa haka saharu a'yunan nasi kada ni sai suka yi wa idon mutane rufa ido rufa ido igiyoyi ne a asali amma idon ka sai ya nuna maka gashi maciji ne yana motsi sanda ce a asali amma sai idon ka ya nuna maka maciji ne gashi ne yana motsi wato sai aka musu rufa ido idon ne ke nuna musu kawai macizai ne amma a haƙiƙa ni ba macizai ba ne. igiyoyi ne da sanduna kaga suna su a can na annabi Musa suka ce ah, sihirin mubin a gani sihiri ne fa idza hiya thubanun mubin ba a ce sihiri ba na annabi Musa eh fa alqa asahu fa idza hiya thubanun mubin da ya jefa sandan shi shi can annabi Musa aka ce sai ga sandar ta zama to macijiya ta gaske kawai bayyananniya nan kuma da suka jefa nasu ba a ce sai suka zamanto su ubanun mubin aka ce fa saharu a ayyunan nas saharu a ayyunan nas sai suka sihirci idon mutane suka musu wastar wastarhabuhum suka tsoratar da mutane suka sa tsoro a cikin zukatan mutane waja'u bi sihirin azim Allah da kansa ce abinda suka yi ɗin gaskiya nasu sihiri ne babba babban al'amari ne na sihiri domin ƙwararru aka zaɓo ƙwararru aka zaɓo wannan menene ayar take sihiri da gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? sihiri gaskiya ne Allah ya tabbatar a nan sun zo da sihiri mai girman gaske haka Allah ya kira shi saboda haka sihiri gaskiya ne sihiri gaskiya ne ana sihirin kuma ka gan shi ɗin a haka gaskiya ne sihiri sai da Allah maɗaukacin sarki ya kawo menene rigakafinsa da kariya na shi sihirin na'am na'am da suka gama nasu kaga annabi Musa sai ya jira command daga Allah su ba sa zarbaɓi suna jiran umarni ne daga Allah annabi Musa ya tsaya sai Allah ce wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi ga annabi Musa me wahayin nace masa in ji Allah an alki asaka kai ka jefa taka sandar kaga su ai sun karbi command daga Fir'auna ne Shi ne nasu shi kuma annabi Musa sai da ya karbi umurni shi ma daga Allah maɗaukacin sarki su annabawa ko mai za su yi suna jiran umurnin Allah ne ba sa saba wa Allah fana wata'ala yana jefa sandar fa tal hiya talqafu ma sai ga tanan ta zamanto macijiya tana haɗiye wannan ƙaryen da suka yi suka yi ta bi su tana haɗiyewa fawaka alhaku Allah ce sai gaskiya ta bayyana kawai karara wa batala ma kanu ya'malun su kuma abinda suka kasance suke yi na sihiri sai ya lalace bi ma'ana ƙarya sai ta rinjayi gaskiya bi ma'ana ƙarya da ta zo sai gaskiya da ta zo sai ƙarya ta lalace dama Allah ce wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al innal kana zahukan dama in gaskiya ta zo to ƙarya narkewa take fa waka alhaqu sai gaskiya ta tabbata daga annabi Musa annabin Allah wa batala ma kanu ya'malun su kuma ta bangaren su abinda suka yi din sai ya lalace musu gaba ɗaya aka kure su fa gulibu hunalika Allah ce sai aka rinjaye su anan take aka ci nasara a kansu anan take wanqalabu fadirin sai suka koma kaskantattu yanda mutumin da ake difitin nashi yake komawa da ya zo yana wani alfahari yana wani abin nan can da aka rinjaye shi yanda yake defeated an rinjaye su suka zama to kanana idon jama'a su kuma da yake tsakani da Allah suke yi imanin da ya ratsa zuciyansu wa ulqiya saharatu sajidin su masu sihirin nan gaba ɗaya da suka zo suka kafsa da annabi Musa ɗin nan gaba ɗaya sai suka faɗi ƙasa suka yi wa Allah sujada suka yi wa Allah maɗaukacin sarki sujada qalu atake kawai suka ce amanna bi rabbil alamin mu yi imani da ubangijin al'alamin nan da annabi Musa yace ce shi ya aiko shi mu gaskiya shi muka yadda da shi shi muka yi imani da shi rabbi Musa wa Harun ubangijin annabi Musa da Haruna din nan mun yadda da shi mun yi imani da shi domin sun kalli abinda annabi Musa ya yi gaskiya babu surkulle a ciki babu ƙarya babu dabaru na sihiri a ciki domin su ƙwararru ne ƙwararru ne manya-manyan masana sihiri ne saboda haka duk wani surkulle da dabara da kulle nan buɗe can ɗaure nan kunsa nan duka inda na sihiri ne sun sani amma sun ga na annabi Musa dama da hagu gaba da baya sun kalle shi sun ga wannan abun babu alamar sihiri al'amari ne kawai na gaske kuma da gaske ne shi yasa a take kawai suka mika wuya kawai da yake Allah ya so su da shirya. wanda Allah bai so shi da shirya ba kaga Fir'auna aiki yayi ƙi da ya ga waɗannan da ya yadda da su da ya dogara da su za su fidda shi kunya sun miƙa wuya ai ya kamata ya bi su amma wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran ma lahu min nur wanda Allah bai sanya masa hasken imani a zuciya ba ba ta inda zai samu hasken ko ba mai samu masa to yanzu an yi defeating an rinjayi duk waɗanda fir'auna yake takama da su yanzu ga su sun koma ɓangaren annabi Musa sun tsaya suna kallon Fir'auna kace mu mun imani da waɗannan ubangijin waɗannan da ya si muka yadda da su yanzu mu jira ko wace ansa za ta fito wane mataki ne zai fito daga ɓangaren Fir'auna na'am لتخرجوا كسرا إن هذا لمقر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنظرون na'am qala fir'aunu da budan bakin fir'auna sai yace a'a amantum bihi me nike ji ke kuke faɗa ne amantum bihi ku yi imani da shi kabla an azana lakum thumma ba ku nemi izini na ba kai tsaye kawai ku je fatan ku ce ku yi imani da shi ba tare da neman izini na ba to na fahimci tuggun na fahimci lamarin inna hada la makarun makartumuhu fil madinati wato wani plan ne kuka yi wani makirci ne da zagon ƙasa wato ku ne dama ku ne dama kuka yi mitin kuka tsara kuka shirya yanda za a yi a zo a kunyata ni wato kun daɗe da yin mitin da shi irin bari shi ya fara zuwa a yi kaza duk wannan abin da na yi sai ashe dama can kun shirya shiryayye ne kawai inna hada la makrun dama ashe wannan makirci ne kutun gwila ce makartumuhu fil madinati wanda kuka kulla shi a cikin gari litukhriju minha ahlaha domin ku samu hujjan fitar da mutanen garin daga garin oh yanzu na gane babban malamin ku ne a to amma fa saufa ta'lamu wallahi za ku gane kurin ku wallahi za ku sani za ku sani kun ga aikin irin na shedanu ko shedan shi ma da ya saba wa Allah shi Allah ya ce na tsine maka albarka fita maimako ce ya Allah a yafe mu a yi haƙuri ya kamata waɗanda fir'auna yake taƙama da su da ya ga duk yawansu sun yi imani shi ma ya bi su maimakon zuciyar shi ta kaɗu ya tsorata ta raurawa ya samu shakka ce to wannan abun ko gaskiya ne dai sai ya nuna zai ci gaba ma da ɓarnan da ya saba ba bai yadda ba bai yi imani da annabi musan ba sannan bai yi imani da ido ya kafa macijin da kansa na annabi musan kuma ya ga yadda ya haɗe nasu ɗin kuma ya ga yadda suka miƙa wuya suka yi sujada wa Allah kuma ya ji da kunnensa kalman da suka furta shi su sun imani sun furta kalman shahada maimako abun ya taɓa zuciyan shi a'a sai yace to yanzu ne ma zai ƙara ma azabtar da su yace fa sawfa ta'lamun da sannu za ku sani wallahi tallahi la uqatti anna lamun inna lamun qasami rantsuwa yayi yace wallahi tallahi la uqatti anna aydiyakum sai na yayyanke hannayenku gaba ɗayanku wa arjulakum da ƙafafuwanku min khilafin ta saɓani in na yanka ƙafan a hannun dama sai in yanka kafan hagu haka zan yi ta muku wallahi haka ya rantse sannan bayan na muku wannan thumma la usallibannakum ajma'in sannan zan giciye ku kuma a bishiyoyin dabino a zo a kafa kusa a gishiye ku duk jama'an gari su rika kallon ku su ga sakamakon saba mun da yaudara da ha'inta na da kuka yi kaga bayan Allah da yake imani ya ratsa zuciya Fir'auna fa ya musu alkawarin mukani zai ba su mukani ko ba haka ba zai ba su mukami domin sun zo sun ce akwai kyautan da za ka mana ce kyauta babba kuwa inna lana la'ajaran shin akwai wani babban kyauta da lada da ka tana da mana fir'auna ya ce tabbas akwai bayan na ba ku wannan zan naɗa ku mukamai manya-manya a cikin fadata wane ne zai ji za a bashi mukami a vila sannan za a shi dukiya a bashi mukami abina bai ne wuya ba ko ba haka ba misali yau abinda mutane ke nema kenan ai me yake kai mutane su yi sihiri ba ba mukami bane za a hau kujeran senator za a hau kujeran house of rep za a samu mukami za a hau kujeran gwamna duk kungiloli da za su zo ta hannun shi ne zai zamanto ciyaman na kaza ciyaman na kaza ga albashi miliyan wajen talatin da uku ake basu miliyan goma sha biyar ga na karatun jarida ga na wardrobe ga na kicin ga na takalma ga na motoci ga na kaza kaza kaza in ka hada wajen miliyan hamsin a wata wane ne me yasa ake zuwa gun sihiri a nan ba don a samu wannan mukamin ba ne a je a yi sihiri a rabu da imani a jefar da qur'ani a shadda a ayi menene a yi menene a kashe rai a haka rami abin da jarirai abin da dabbobi da ransu da menene duk waɗannan tsatsubin tsatsubin da ake ba don a samu kamin ba to ka duba wanda imani ya ratsa dusiyansa bai kallon abun duniya gaba ɗaya da sai su ɗanyi munafurci misali tunda sun tuna fir'auna zai ba su kyauta mai girman gaske sannan zai ba su mukami amma wallahi suna ganin hasken imani kawai suka mance da abun duniya nan qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun shi muka zaba kuma aka intimidating nasu aka musu barazana za a musu kisan wulakanci da kisan gilla me suka cewa fir'auna da yake zai yanke kafafuwansu da hannuwansu ta sabani sannan kuma ya giciye su qalu inna ila rabbina munqalibun ya fir'auna mu wallahi dama masu mutuwa ne mu koma wajen ubangijinmu ko ba daɗe ko ba jima za mu bar duniyan nan za mu bar mukamin nan za mu bar kuɗin nan mu masu koma ga Allah ne mun zaɓi Allah wajen shi muke so mu koma ya ba mu sakamako fiye da naka haka suka ce masa a take wanda ya musulunta yake faɗa wannan kalmomin sannan wa ma kimumin minna mun gano ba wani abu bane yasa zaka azabtar da mu irin wannan azabar ba wani abu bane za ka ci mana zarafi illa an amanna bi ayati rabbina face sai dai mun yi imani da ayoyin Allah kawai imanin da muka yi da ayoyin ubangijin mu muka yarda da su wallahi mun fahimci shine dalilin da yasa ka mana wannan azabar lamma ja'atna saboda mun yi imani da ayoyin ubangiji mu yayin suka zo mana to mu aya ta zo mana mun ga karara mun ganta gaskiya ne mun ga ga inda tsira yake wallahi ba mu damu da abin da za ka mana ba a cikin wancan suran suka ce faqdi ma anta qadi ce ya fir'auna wallahi a shirye muke ka zartar da dukkan abin da kaga za ka zartar mana mu mun zaɓi ubangijinmu duk abin da za ka mana ka mana rabbana sai suka yi addu'a ga yanzu musiba za ta tinkare su ko to sun fara addu'a tun yanzu ba su dogara da dabaran kansu ba sai suka koma addu'a rabbana ya ubangijinmu afriz alaina sabaran ya Allah ka kwararo mana wani irin haƙuri a zuciyarmu yanda za mu jure duk rintsin azaban da bala'in da za mu gamu da shi ya Allah karka zamar da mu daga kan imanin da muka yi da kai wa tawaffana muslimin in wannan abin da fir'auna zai mana in zai zama to dalilin mutuwanmu ne to ya Allah ka kashe mu muna musulmi ka kashe mu muna musulmi ya rabbal alami. roƙon da suka yi kenan duk abin da zamu gamu da shi Allah ka bamu haƙuri, ka sanya mana hakuri mu jure kar tsananin azaba ya sa mu janye daga binka mu biye masa mu mutu muna kafurai ku duba addu'an da suka yi na'am Na'am, yanzu wa yanzu ya musu magana fir'auna ne ya gaya musu abin da ya tanada musu kuma suka ba wa fir'auna ne ansa dawa ya kamata ya yi magana fir'aunan mana ai da fir'auna suke maza yan fada sun sa baki kai da bai martaba kuke wannan magana ta faɗin maza an cafe yan abiya rima maza maza an cafe tun mai martaba bai yi magana ba wa qala mala'u eh sai yan fada maza maza suka cafe kai kai kai da mai martaba kuke yi da shi kuke wannan maganar sai suka ce yanzu ranka ya daɗe ya mai martaba yanzu a tazaru musa wa ƙanwahu. in za ka bar musan nan da mabiyansa in nan ka duba maganar da suke a gaban kafa a gaban kafa suke wannan maganar waɗannan ka sake su suka shiga al'umma fa ba abin da za su yi illa li yufsidu fil ardi ta haka ba su dan kai dade da ransu su shiga ƙasa su rika barna a ƙasa suna ɓadda mutane suna sa mutane suna maka bore a barka talakawanka duk su maka bore dan kai dade wa yadaraka wa alihatak a barka daga kai sai alloli ka da ka ba jama'a ya mai martaba a san fa abin da za a yi waɗannan ka sake su arna za su yi wallahi za ka yi wayi gari ba kai sai gunkin ka kawai ba talaka duk sun sun bi wannan fir'auna ya ce tabbas haka ne qala sai fir'auna ya ce abinda zamu musu sanu qatilu abna'ahum zamu kashe duk ƴaƴansu maza wa nastahi nisa'ahum mu bar matan kawai tun kafa kafin a haifi annabi Musa yana wannan aiki tun kafin a haifi annabi Musa yana wannan aiki domin mafarki ya taɓa yi ya wani irin mafarki mai ban tsoro ya je gun bokayensa suka ce masa za a haifi wani yaro cikin banu Isra'ila innan ƙabilun nan da kake ƙasƙantar da su za a haifi wani yaro zai kwace mulki a hannunka ne fir'auna ya ce to dama mai mulki waye mai mulki namiji ne to shi ya sa doka duk inda matan banu Isra'il daga cikin banu Isra'il ta ɗauki ciki ana bin ciki har ranar da za ta haihu ana gwadawa in an ga ɗan namiji ne a yanka shi a ranar ba zai ma kwana ba a yanka shi a ranar in mace ce a batta haka yayi ta yi haka yayi ta yi shekara da shekaru in ba ku manta ba har aka haifi annabi yayin da mahaifiyar annabi Musa ta ɗau cikin annabi Musa kun sa tsoro ya kama ta ya za ta yi tana ɓoyewa tana ɓoye yayin da ta haihu sai Allah ya mata wahayi yake ta ɗau yaron nan nata jaririn nan nata ta shimfiɗa ta mai shimfiɗa a cikin akwati ta sanya shi a ciki ta kulle ta jefa a cikin teku tekun kuma zai gangara da shi ya shiga hannun fir'auna mai neman ya yanka shi ɗin? zai shiga hannun shi kuma shi zai raya shi ya kula da shi kuma za mu dawo miki da ɗanki eh wa ila ummi musa an ikbisihi fi tabuti fa alfihi fil yamni ko yace ya akuzu aduwwul li wa aduwwul la kawai fir'auna da ya dauke shi Allah yake wa alqaitu alayka mahabbatan minni sai ya sanya wa matan fir'auna son annabi Musa a takaicen takaicewa ku duba tun kafin a haifi annabi Musa shi kuma annabi ba a haiko shi sai ya kai shekara arba'in kif ake aiko shi da annabci kun ga kafin a haifi annabi Musa har aka haife shi har yan shekara arba'in yana yanka mai? yana yanka ƴaƴa ba yana yanka ƴaƴa to gashi yanzu ma bayan annabi Musa ma yanzu yace zai ci gaba har annabi isa musan ya zo ya masa wa'azi ya menene ce zai ci gaba da wancan aikin da sai ya saba yi eh qala abu abna'ahum za mu yi mummunan kisa ga 'ya'yansu, wa nastahi nisa'ahum mu bar matansu da rai wa inna fawqahum qahirun Allah ce ko ah, annabi mu an ah, fir'auna yace muna da power muna da iko a kansu. abinda na faɗa ɗin nan kuma sai mun yi shi don mu in mun faɗi magana sai mun zartar da ita muna da ƙarfi muna da fawa a kansu za mu yi. Ah, da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu ji an da annabi Musa maganan da zai faɗa wa mabiyan sannan za mu ji ta a gobe insha Allah tabaraka ta'ala lokacin amsa tambayoyi yayi. Mm. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya halarta eh, a musulunci idan mutum ya ɗauki alkawari wa Allah ya cika wanda ya zama to annazar Allah ya nuna sahaban manzan Allah da mutanen kirki yace yufuna bin nazri yauman yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiran suna cika alkawarin da suke ɗaukar tsakaninsu da Allah saboda tsoron wata ranar da sharrinta mai bazuwa ne ita ce ranar tashin alkiyama irin wannan alkawarin idan makusantan wannan mutumin magadansa sun san lallai ya yi alkawarin ko da ya mutu bai yi ba magadansa suna cikita masa wannan alkawari sai dai waɗansu malamai suna ce bai kamata bawa ya mu'amalanci mahalicinsa da cewa in ka mun kaza zan maka ibada kaza wato in baka mun ba ba zan yi ba kenan to bai kamata bawa ya mu'amalanci Allah da wannan ba shi Allah ya cancanta a bautata masa sawa'un buƙatar ka ta biya ko bata biya ba Allah abin a bautata masa ne alhamdulillah ne ala kulli hali Allah ana gode masa ana yaba masa a kowane yanayi ka samu kanka bai kamata ka ce za ka bauta wa Allah amma da shara'in shi ma in ya biya maka bukata halittanka da kawai ya yi din nan ba ni'ima ba ne? ya baka musulunci ma ba kawai ba ni'ima ba ne? to waɗansu malamai suna ce bai kamata bawa in zai bauta Allah sai ya ya wani shara'i. in ka mun umma in baka mun ba ni ma ba zan yi ba bai kamata ba amma in mutum ya ɗaukan To ya cika alkawari wannan shi ne to daren lailatul kadari dai ana neman sa a 21 23 25 27 ya yakan canja waɗansu shekaru ya koma wannan ya koma wancan ya koma wannan ya koma wancan amma manzo Allah ya nuna ya fi an fi sa a ashirin da bakwai Sosai sai dai tun da ba san wani shekaran bane ne za a same shi a nan ko a can ko a nan ko a can aka ce a rufe kwana goma ma gaba ɗaya a rufe kwanaki goma ma gaba ɗaya shi yasa waɗansu malamai sun yi bayani kamar naga ga dr bashir aliyu umar allah ubangiji hafizahullah ta ƙara masa hazaƙa da ilimi jiya ina kallon television ina kallon tafsirinsa a alfurkan sai na ji ya yi bayani wanda na ƙaru matuƙa ya ce dalilin da ya sa ake rufe kwanaki goman gaba ɗaya yanzu akwai ƙasashen da su sun riga mu ɗauka kaga yau muna ashirin su suna ashirin da nawa ashirin da ɗaya yau mu za mu shiga daren ashirin da ɗaya su kuma waɗancan za su shiga daren ashirin da kaga abin da ke daren ashirin da biyu ne a wajensu mu kuma shine eh, daren da muke ashirin da ɗaya ran da suka shiga ashirin da uku mu kuma muna ashirin da biyu to kaga ashe hikimar ciki ta kwanakin gaba ɗayansu goma duk yadda jama'a suka buga sai sun samu daren lailatul kadari ne wannan an san da ya bayar kuma ya bayar ne wani ya masa tambaya to mana idan aka ce daren lailatul kadari rana ɗaya ne to yau mu in muna ashirin da ɗayan waɗansu suna ashirin da biyu ya za a yi ya ce to ai hikiman da aka ce a rufe su gaba ɗaya kenan in kai ka riga waɗansu ɗauka kwanakin da kai suke mara a wajenka a waɗansu kuma wuturi ne kwanakin da suke wuturi a wajenka a waɗansu kuma mara ne kaga kowane mutum zai samu zai dace da lokacin kenan wannan fatawan ta yi Allah sa Dr. Bashir Aliyu Umar Kano da alheri barakallahu fiku na'am a'a ba na da wannan Allahumma inni bari'un yawwa sai ki ɗauka kanki kawai dama Allah ce liman istata ilaihi sabila ai aikin haji ba dole bane Allah ce ga wanda ya samu ikon zuwa wanda za ki je domin shi din shi ya kaddara miki cikin ba sai ki jinkirta ba ki ce sai baɗi eh Allah bai bani daman wannan ba ko da kin mutu a shekaran ba ki je ba dama wannan cikin yana daga cikin al-istida'atu sai kina da hali ciki ya hana to saboda haka a bar cikin sai a bar kuɗin a dawo da su a cewa hukumar alhazai su ajiye su sai nan da shekara ɗaya ko shekara biyu babu wata matsala a nan amma a zubar da ciki hajiya sun yi kuskure gaskiya gaskiya na'am eto eh malamai suna cewa a ah, duk wani ah,

wannan ya in ya aika wa ƴan uwan shi na jini yayi abu biyu masu muhimmanci na farko ya sada zumunci yana da ladan sada zumunci sannan yana da ladan ba su zakkan da yayi amma shawaran da zai rika bawa mutane su rika rage dan wani abu suna bawa na kusa da su domin na kusa da su da su kake rayuwa da su kake wuni da su kake makwabtaka in gobara ta samu gidanka su ne farko wanda za su fito in kai ihu a gidanka su ne farko idan rasuwa ta zo su ne farkon wanda za su tona kabarinka su maka wanka su maka littafani su maka sutura su ne za su yi jinyanka su ne za su yi kai kawo a kanka ya kamata ko da za ka ba zakka na nesa na jini to ya kamata waɗannan tsihin su ma kaɗan yago musu wani abu ka ba su wannan yana daga cikin insani da kyautatawa to malamai dai sun yi saɓani an suka ce suna da tare da annabi nuhu a tare da annabi ibrahim alaihi salam ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka isra'i da mi'raji da shi ya ga yaran waɗansu malamai suka ce eh bisa fitira yan aljanna ne waɗansu malamai suka ce za a musu jarabawa a filin alkiyama za a musu jarabawa Allah yayi yi ba su wani umarni su yi wanda suka yi din su ne da mumunai a duniyan da sun balaga din wanda da in Allah ya ce su yi za su yi wanda suke yi din su ne da kafirai a duniya wanda da ko Allah ya ce su yi din ba za su yi ba ala ayi halin sai waɗancan su tafi aljanna waɗancan su tafi wuta amma ala ayi halin ne abinda zan ce Allahu a'lam wannan malamai dai sun yi saɓani a kai mafi rinjayen magana kamar suna nuna cewa 'yan aljanna wannan shi muka yace mala yi na eh to dab da buɗe baki ake so mutum idan ya ga saura minti goma misali to sai yayi ta'addu'o'i oh, yayi ta'addu'o'i oh, yayi ta'addu'o'i ana kiran sallah sai ya shagaltu da a ah, cin abinci babu laifi in ya gama ya sake wata addu'a wannan shine amma dab da buɗe bakin ake yi Allahu a'lam eh ana mata a ita salla ce in kai qabli a sallan eh, nafila za ka yi ka yi abun nan za ka yi qabli ka yi ba'adi cika ɗaya ne sai dai bambancin su wancan farilla ce wannan kuma sunna ce to allura in ba na ƙara abinci ba ne ko na sinadarin da yake ƙara abinci yake ba mutum madadin abinci a jiki babu laifi allura ba ta karya azumi ko da da ranan ma zazzaɓi ya kama mutum aka zo aka masa allura babu wani abu insha Allah sai dai mu wata fatan Allah ba shi lafiya kama نعم نعم ثم اجي ان شاء الله الله من جهه ساعه دينا to Allah wani ya biya Allah kuma ya karba mana addu'oyin mu Allahumma izza al-islam al-muslimin wa dhilla shirka al-mushrikin wa dammir a'da'ana wa da'aka wa daad ya kawiyu ya azizu ya rabb al-alamin arhamar rahimin اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر الفسوق العصيان واجعلنا من الراشدين Allah muna roƙonka Allah ka azurta wannan ƙasa mu da zama lafiya Allah ka yi wa ƙasar mu Najeriya da ƙasashen al'umman musulmi albarka Allah ka yalwata su da yalwanka ya rabbal alamin Allah ka kiri matasan mu a duk inda suke ya rabbal alamin ka yi wa rayuwarsu albarka mazansu da matansu ya rabbal alamin Allah shugabannin da ka ɗora mana a bisa hikimanka da ikonka da zaɓinka Allah ka musu albarka Allah ka iya musu Allah ka taimaka musu Allah ka azurta su da mashawarta na ƙwarai na kirki ya Allah abin da ka jarabce mu da shi ya Allah mun tabbata daga gare ka ne ya Allah ba mu da ƙarfi ba mu da iko ba mu da dabara ya Allah ka musanya mana halin da ake ciki na kunci zuwa ga yalwa ya rabbal alamin ba mai iya mana sai kai ya rabbal alamin mun koma a gare ka ka yafe mana kurakuran mu da sa kajar da suka sa ka jarrabe mu da wannan hali Allah ka yafe mana Allah rahamar ka yalwatacciya ce Allah ka lullube rahamar ka da kurakuran mu Allah ka lullube mu da arzikin ka ya rabbal alamin ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya da karuwan arziki bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil